ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه هنا ليتكين أينهم أكيد أكوكما آداب الباب الثاني هو عند عنهم في العذاب kashi na biyu cikin ladabobi wanda mun gama kashi na farko mai magana akan akida wannan adab ladabobi الفصل الأول آداب النية لدبين نية معنى نفي منفى يؤمن المسلم بخطر شأن النية وأهميتها لسائر أعماله الدينية والدنيوية musulmi da musulma suna matuƙan gaskatar da girman lamarin niyya sun yi imani da cewar niyya manufa abu ne mai girma matuƙan girma domin manufa ya kwashi kusan rabin shari'a tunda ita kanta shari'an an gina ta ne akan abu biyu yin abu tsakani da allah shine niyyan nan tsarkake niyya tsarkake manufa abu na biyu sai koyi da manzon Allah saboda haka nan nufi ya kwashe bangare gida daya tunda a shari'a mabaniyatun alal aslain al-ikhlasu lillahi wa mutaba rasulillah saboda haka nan kaga wannan niyya tana da manufa rabi ne manufa rabi ne na addini don haka tana da bukatan yadda za a yi ta tana da bukatan manufanta wato ladabinta wa ahammiyatuha da mahimmancin wannan niyya lisa'iri a amalihi da sauran ga sauran ayyukansa na addini Sallar da bukatar manufa da haka karatu haka zakka haka ne duk sauran ayyuka na addini wa dunyawiyya haka ayyuka na duniya ma id jami'ul a'mali tatakayyafu biha don dukkan ayyuka na kyautatuwa ne daidai da kyautatuwan niyya وتقوم بحسبها فتقوى وتضعف ayyuka na tsewa ne daidai da matsayin niyya takan yi ƙarfi takan yi launi in mutum ya zan mai himma zai aikata abu mai himma an kuma mutum ya kasance mai matattar zuciya mai matattar niyya to ku babu shakka shi ma al'amarin su zai zama matacce da tsotse haka zai tafi wata wata fudu taba Allah ayyukan kenan ayyuka kan yi kyau ayyuka kan ɓaci daidai da yadda niyya take bin ka'idar manufa idan manufa ta yi kyau aiki zai yi kyau in manufa ta yi muni aiki babu shakka zai yi muni kamar yadda manzo rahama sallallahu alaihi wasallam ya bayani innamal a'malu bin ai kawai ayyuka manufansu ne ake lura da sai zan mutane sun yi aiki iri daya nan take suka kasance kusan kashi biyu a misalin da ya baya. wanda ya hijira domin Allah domin ainihin taimakon addini taimakon manzon Allah hijira sama ga Allah wanda ko duk ya hijira don duniya kaga duk tafiya suka yi daga inda duk suka yi tafiyan zuwa birnin Madina kuma ga gashi sakamakonsa ya zama daban-daban haka ilahirin muka ɗauki wannan karatu a matsayin ibada karatun nan zai zama daidai manufanka daidai manufanta sai ya kasance kun yi aiki iri ɗaya amma an ba ku sakamako daban-daban wani an hana mashi gabaki ɗaya an soke masa wani ka ga an ba shi irin sakamakon da aka ba shi kuma ninkin da ninkin saboda haka nan taba ne niyya wa imanul muslim hadha bi daruratin niyyati bi kulli al-a'mali wa wujubiha wa wujubi islahiha mustamiddun awwalan min qawli Allah ta'ala gaskatawan musulmi da imaninsa haza da daruratin niyya da bukatuwan manufa likullin a'amali ga dukkanin ayyuka wa wujudu islahiha da wajabtin kyautata niyya mustamaddin an tsotso shi ne ma'ana an tsamo shi farko domin kawai lahi ta'ala daga faɗin Allah وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين sai mutane ka cokar ba ɗaya ba a umarce su da wani abu ba face su kyautata addini ga Allah su kyautata biyayya su ga Allah ta baraka wa ta'ala babban abin da aka umarce su da shi kenan sai ko su kyautata biyayya ga manzon Allah walba yin na aya ta biyan waƙar da isa bihana kun ilimi da marta ana abu da allah ma kun fi fahimtar na wa al'ummar duniya da baki ɗaya ilimi da marta an bani imanin ba ni ba ma zo aya umarni sai allah ana abu da allah ma kun in bautawa Allah in kaɗaita bauta a gare shi na huddini in kaɗaita addini a gare shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai ba da umarni sai abin da ya tabbatar da alkhairinsa saboda haka nan kyautata niyya keɓe aiki domin Allah wannan shine ainihin gadon bayan samuwan aiki. Zumar aya ta sha ɗaya وثانيا من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم زنكم منظم الله إنما الأعمال بالنيات أي أيك كوي سنا أنا سام لا دنسني دم تبعا لمن فنسي بيئة كمن فنسي أيك دمن فنسي mai nufi don Allah zai samu irin sakayyarsa الله wanda ko yi nufin wani abu to manufansa na ga wancan abin da ya nufi wa inna ma li kullum ri'in manawa kowa yana da fatayen manufai na yanzu ga mu da yawa mun taru mun yi karatu mun yi kaza amma kowa da irin fatayen da ya samu ba za mu samu yi ba manufa in ta zama daban an koyi muka samu yi iri da sai inda manufan mu tukka ta ke daya وقوله إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ai kawai Allah baya yin dubi zuwa ga tsurarku irin tsarin halittar da yi muku bai duba baki kake ko fari dogo kake ko gajere namiji kake ko mace bai duba wani. mai ta mallaka bai duba wannan wa amwalikum bai duba dukiyoyin kana da mota ke ke da shi a kafa ka taho namiji kike a mace kike namiji ne kai duk bai duba wannan wannan ba shi ake dubawa ake ba da nasu ba ake ba da daraja ba ba a duba mai ka mallaka kafin a baka daraja a wurin Allah ba a duba shekarunka za a baka daraja ba a duba ainihin irin tsarin halittarka ko launin fatarka ba ka daraja wa innama yanzu ila kulubikum zukatanku kawai yake dubawa dubin zuciya ko ana duba saboda ne aka yi mai hannun mutum ma'ana mai burin mutum shin wannan burinsa ɗaukaka addinin Allah ya zai gyara addini zai gyara manufansa ko ko ina da wani buri da wani kudu da yake so ya hau wa amalikum kuma yana duba tsarin aiki kaga duba aiki bin manzon Allah ne yadda ya karanta da shi kaga shi ke nan harka ta tabbata dama bangare ne guda biyu eh, al-ikhlasu wa Mutaba mabaniya على العصلين الإخلاص لله ومتابعة رسول الله saboda haka nan za a duba ikhlasin mutum da kuma tsarin gudanar da aiki idan tsari in ɗaya ya samu tsaye bai samu ba rusuke ne ko an yi ikhlasi a aiki aka saba tsarin aikin ba za a samu abin da ke nema ba haka nan in an yi tsarin aiki daidai aka saba a manufa shi ma ba za a samu abin da ke nema ba فالنظر إلى القلوب نظر إلى النيات dubi wajen zukata dubi ne zuwa ga manufa idan niyyatu don ita manufa hiya al-ba'ithu 'ala shi ya zaburar da mutum kan aiki manufa ta ya zaburo da shi to ko abin ya zaburo da shi ɗin zai sa ainihin a faka a kansa za a ba shi daraja ko a rage masa daraja ko ya ɗaukaka shi ko ya yadda wadda fiye ilaihi shi ya ta hankiɗo shi ya turo shi zuwa ga aiki nufin ومن قوله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة wanda ya yanke zai yi wani aiki mai kyau walan ya amalha ya zan ya kafa bai aikata ba kutibat lahu hasana za a rubuta mashi kyakkyawa wahida guda ɗaya nufi ku duba nufi ya ganye mutu ya samu ladan aiki fa bi mujarradin hamdi nufi kawai yankewa a salihi na kwarai kana da amalu saliha aiki ya zama kyakkyawa wannan nufi ba zai karanta wa mutum kawai ya faɗi da baki ba ba mai hukunta mutum a nufin ce Allah Allah ya san kayan kiri ta kafa Allah ya san dama ka faɗi ne da baki saboda kana Allah zai ɗauki nauyin hukunta wannan mutane ba su da hukunta wannan يثبت به الأجر وتحصل به المطوبة وذلك لفضيلة النية الصالحة فبمجرد الهم بالإيرا نسي نسي جل الصالح نقري كان العمل صالحا أي يا كفن في نجري يثبت به الأجر لا دانا ثبتا سبب فيه وتحصل به المصيبة فكما كنا توا من أيكي وذلك لفضيلة النية الصالحة وأن دومين صلى النور كقري وفي قوله صلى الله عليه وسلم الناس أربعة متعمد في فتن رجل آتاه الله عز وجل علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله mutum ne Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo masa hikima wato ilmi wa ya ba shi arziki fa huwa da bi ilmihi fi malihi yana aiki da ilimin nan nashi cikin dukiyarsa yana ciyar da dukiyar inda Allah tabaraka wa ta'ala yake a ciyar yana kare dukiyar na yana hana dukiyar na inda Allah ta'ala ya sa a hana fa yaqulu rajulun sai mutum na biyu wani mutum ce lau ataniyar Allahu ta'ala mitla ma atahu Allah da Allah tabaraka wa ta'ala ya bani irin abin da Allah ya bashi la'amiltu kama amila na yi aiki irin aikin da yi mutum ne shi da ainihin Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi yana da miliyan goma kai kana da miliyan goma ya ɗawo miliyan ɗaya ɗaya bisa goma ya aikin abin kai sai ka ɗauki cikin naira goma ɗin ka ɗauki naira ɗaya kaga ka yi irin aikinsa ta'ala zai baka irin ladan shi tunda ya karfin ka kenan saboda don da miliyan goma ne ma za ka iya ɗauka ka bayar amma shi ne biliyan goma ya ba da biliyan goma kai kana da naira goma sai kake kas duniya ma Allah ya bani jiki, ne inda ne da sama da haka zan bayar kan da kana da naira goma baka ba da naira ba ƙarya ne ko kana da miliyan goma baka bayar ba don baka da niyya don kada mutum ya ita fa haka shi ne an goma ne da cikin miliyan ɗaya da wallahi Allah sun yi biki je jikinsa ne miliyan ɗaya a cikin miliyan goma da bayan ɗin sai da an kawo wannan matakin da ya kaɗa saboda haka nan za ka duba dakal naka irin abin da kake samu to shi ne za ka yi wani ka yi irin abin da ya sauƙaƙa gare ka sannan zuciyar ka na kan wajen wancan irin yankuri da yi kai ma ka ce da Allah ya sa miliyan goma ne to zan ba da miliyan daya kan ba za ka iya bayarwa tunda kana da naira goma ka ɗan naira ka ba amma wancan ya ba da kaza kai kila ka ce ala saka da alkhairi wannan dubara ne ba ka da ladan wancan wanda ya samu wancan don mene ne da kai irin yankurin da za ka iya yi ba fattakulla ne mastata'atun za ku ji tsoron Allah irin yadda za ku iya yi irin makamin da ke hannunka da irin shi za ka yi duka mai bindiga na harbi sai juna na harfi hannunka sai ka harba ka ko hoji shi hannunka sai ka jefa kayanka saboda kana iya abin da za ka iya yi kenan

inda haji na wannan ya ɗaukan kawai da kuɗin ake bukata kawai gwaji ne gwaji ne a gwada iya Allah ya san ƙarfin da ya baka kuma ike a zo a baya. kuma na san baka iya wuce wannan sai ka yi abin da irin ƙarfin kuɗin haka kamar misalin da kaddarawa wanda ya bada yana da naira goma ya bada miliyan ya bada naira ɗaya ko ya bada ɗaya bisa goma miliyan goma ya bada dubu ɗaya ko dubu ɗari nuna tsotsin ya fi shi nuna abin ba dabara ne ba a addini mazarki ko ka taimaka ko ka bar taimaka ma duk daya kai ne miskini kai kake nema Allah bai da bukatar duk nan gaba ɗaya mu ba addinin musulunci ba mu ci tana da komai ba mu muka kasara ba wanda za a rarrafa ba a rarrashi na ba a rarrashin ka ba a rarrashin ki aiki ne na Allah in muna neman aljanna mu zanne in ba mu neman tafiya karkan mu saboda ne kullum abin da ake gudanarwa nafsi ne ake nafsi nafsi ni zan kuɓuta wurin Allah ba na duba cewar me wani ya yi mene na kuwa ne a'a ni a wurin nan nawa nake da shi wani ilimi yadda zan yi kuɓuta wurin Allah na karfi na shi ne kawai ne amma abin da za ka yi abin da za ka yi ba ruwana da shi kama ba ruwanka da ni za ka duba irin ka ne za ka duba wani irin hakki ke kanka a kan addini in an zo lahira kana da bayanin da za ka yi ka gamsar da Allah ta baraka wata ala kan ka iya ka? wannan shi ne saboda haka nan in misalin wannan na da miliyan goma ya ba da misalin dubu ɗari wannan na da ainihin naira dubu ɗaya ya ɗauki naira ɗari ya bayar to ka zama naira ɗari ya fi yau kuma ka duba fasin da su za ka duba dukiya an baka jarabtawa ne talaucin ana ɗora maka jarabta ne yana son ka ya bar ka ba ka da abin da za ka ci abinci da daddare kila ma ka yi duk abin da za ka iya yi ka je dakon sun hana za ka yanka farcin babu ka tafi sokin kogi ka je ka gama ka a jirgin kogin ko da raka ɗauko ba kuma duk ɗaya na sanye da kai na ka muskin abin da ke bukata ka sallama wa Allah sai ka dawo ka wani ne dole dole ne ka dawo Allah zai zo ka dawo gida ka fito da a an da haka da ne in kuma ana buɗe maka bada mai an saboda haka aikin Allah mai sauƙi ne mai wahala ba a gwada wa Allah wayo in ma ka gwada wayo ka san kanka kai wa waya yasa gita duk al'umma gaba ɗaya da za a kafirce masa ba ba a rige shi da komai ba duk in an taru an bi shi bai rasa dalilanci yana da abin da ya ba su in ma duk gaba ɗaya koma bi Allah ya kaza ba za a naƙasa shi ne da illa kamar yadda allura za ta naƙasa kogi in an tsoma wannan misali na mazan Allah da Allah ya faɗi a bakin mazan Allah wala ka ɗauki kofi ka gero ba na tabbatar imani ka sai ƙara ƙaruwa in ana ta faɗi ana ta faɗin ilimi ba ka bada shi ba ka samun tasirin kwata-kwata ba ya tasiri tare da kai amma ka je ka aikata ka je ka ɗauko kofi motsa ka tsoma lera ciki ko zan ka gano inda ka rage don ke ku duka abin ka za ka faɗi magana in ba ka ayyana ta suranta ta aikata ba ta tasiri ta gama maimakon ka tafi kogi duk zai ɓata ma lokaci da yawa yanzu ina abin zai ka ɗauki moɗa ka ɗauko allura ka zo kai ko basulla ka tsoma hadin za ga inda ruwan kofin ne rabu don tabbata ya rabu ko ya duk abu shi kuma wani abu ya ɓan tamfara a jikin allura don ka ɗauko ta ka goga jikin ka zaka ka tafi ka kaɗa to haka ayyuki don haka ne ya san ko ya san kai sarki ne akwai aikin da ya tallafa ma ya san kai ma'aikaci na akwai aikin da ya kallafa maka ya san kai malami na akwai allakin da ya kallafa maka ya san kai allah baka basira ne kawai bai baka abin nan ba akwai aikin da ya kallafa maka kai mai kuɗi na akwai aikin da ya kallafa maka ko dai kai ko ka bari ka gani zai maka in ka yi kanka in ka bari kanka sai fil ajli shawara ko su alada nan ɗaya suke ka san ku ɗaya ne tilas Allah da zai ba zai abin haka da baki ba mun hausa ba abin da ke cutar ma duniya iya wayo wayo ɗaya da ke zama gwada masa dubara ɗan dubara zan nuna masa dubara haka ba ya yi fassara kayan ne sai sa mun fi kyau yi da gaske don an tafi an tafi Allah yi yana son mutum dinga tsoron mai jarabtawa kuma jaraba tun da wahala Allah sun ta matsalar kamar mu ba da jaraba ba ba mu ɗagawa ba mu tashi wannan kuma za mutum biyu ke wa rajulun آتاه الله مالا ولم يؤته علما da mutumin da Allah ya ba shi dukiya ko bai ba shi ilimi ba mutane ganin su domin ka samu dukiya kamar ka samu komai yana da dukiya ma bai da ilimi fa huwa yakhbatu fi malihi yana ta bandan bandan a dukiyarsa abin da ido dama yake ba abin da Allah yake so ke ba fa yaqulu rajulun sai wani mutum ya ce lau atani Allahu mithla ma ataku da Allah ya bani irin abin da Allah ya bashi amintu kama ya'mal da na yi irin yadda yake shi ne kwada ko iya irin nashi shi ke nan fa kuma fil wujudi sawa sun azumi da risk فأثبت ذنية الصالحة بثواب العمل الصالح Allah ta'ala sai tabbatarwa mai niyya ta da sakamakon aiki na gari wa wuzuru sahibin niyyatin fasidati da zunubin mai manufa mai muni da wuzuru sahibin amalin fasidi da zunubin mummuna aiki hada shi da jin daɗi da shi ba da fata kabba kuma zai je ita fota كان مرد هذا إلى النية وحدها مكما من ذكر هو جمال فاني اتكعي ومن قوله صلى الله عليه وسلم سنزع زان الدين من نية خطر النية زان تم الله وهو بتبوك إن هيك تبوك إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وطنا ولا وطئنا موطنا موطئا لغير الكفار ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخمصة إلا شركونا في ذلك وهم بالمدينة ما كنت تقول إن بالمدينة أقواما إلا أقواما كنا lalle akwai wasu jama'a duk madina suna madina shi yana can yana zaune cikin sojan fatanuka. yake cewa mutane suna birnin madina ma kafa ana wajiyan ba mu taɓa ƙetare wata ƙasa mai duwatsu ba wala wafe ina mawuƙi an ba mu taɓa taka wani wurin takawa ba a yaƙi ya zubin kuffara da ke har zuga kafirai don sufa mummuni kullum su fata wa kafirai ne suke bukata a shidda alal kuffari ruhama ubainahu don ɓata wa kafiri na da ake samu wala an na nafaka ba mu taɓa ciyar da wata ciyarwa ba wala asabatna makhmasatun wata yunwa ba ta taɓa samun mu ba illa sharakuna fi zalika sai sun yi musharaka sun yi haɗaka da mu a cikin wannan face da kasansu a ciki duk aiki da yake da su ake wahun yanzu ina suna birnin so samu ne komai ake duk inda za a yi motsi da kai a ciki amma babba an yi an gama za ka ji ba faƙila lahu aka ce manzo Allah kai fa zalika ya rasulullah to ya wannan lamari za ku a ƙare jakadan Allah faƙala habasahumul udhur فشركوا بحسن النية ya يترسوا suna da hamarin gaske saboda kana sun yi musharaka sun yi haƙata da mu yau a kyakkyawan niyya fa hukumar niyyati idza huwa idan huwa alladhi ja'ala ghayra al-ghazi fil ajri kal ghazi kyakkyawan niyya ya sanya wannan da ainihin ba mai yaƙi ba yana samun ladan yaƙi kun gane ya fassara mana wata kalmar can da muke ta samun wahalanta sai duk wanda ya roƙi Allah shahada to kuwa zai samu shahada ko da ya mutu akan gadon shi ta gina roƙo na gaske ne da istidadin duk abin da za a shahada da shi ko da yi ne yana mashi kawai da wani shahada ku zaura ka ne ya shirya in dai abin da shahadan za su taso ba shakka zai jefa kansa to kuwa wanda mai kaɗai sai manufan wannan abun ba baki ne ba wanda bai da bukata ko ka faɗi ko ka faɗi Allah ya samu nufanka kila da ke shi ma fi na mujahidi غير المجاهد يحصل ka أجر كأجر mujahidi ya sanya wanda ba ya fita gumin wajen ɗauka kalma Allah ba yana samu yana isowa kan lada tamkar wanda ije aka fafata da shi ومن قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار إذا مسلم بي سكهتوا ده فالقاتل والمقتول في النار ما kisa da wanda aka kashe duk wuta za su nan ya illa dai za su shiga wata su ɗanɗanyi irin wani nagari tun da musulmai suna iya faɗa ana cewa a ainihin musulmai na iya faɗa tun da wani ta'ifa ta ne mai musulmi na afirkani wa aslihu bainahuma daga duk an kira su ne sanin da yaƙin kabilu da mu'awiya da yaƙoƙi dai da suke zarkata wanda sukan wani aka samu rashin fahimtar juna aiki su ya rasulallah aka ce Allah hadal qatil wannan dai kisa yayi kowa ya samu ya san laifin amma balin makatu ne matsalan nan da aka kashe a kashe shi kuma ji annahu arada sahibihi shi ma ya yi nufin kashe dan uwansa kaga yi musharaka da shi wajen niyya fasuliyatun niyyatun fasida والإرادة السيئة بين قاتل مستوجب للنار وبين مقتول لولا نية فاسدة ما كان من أهل الجنة أن ديديت النفي للمنى والإرادة السيئة da manufa mai muni bai na katilin mustajibin linyar tsakanin wanda ya kisa wanda ya cancanci wuta wa bai na makatulin da wanda ya kashe laula niyyatuhu alfasida ba dan manufansa mummuna ba na kana min ahlil jannati ada kasance daga cikin yan aljanna ومن قوله عليه الصلاة والسلام ayyuma rajulin azdaqa mra'atan fadatan wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'ahu ilaiha fagharraha billahi wastahalla farjaha bil batili laqiya Allah yawma yalqahu wa huwa zani Maiki si ayyuma rajulin Tuwani namijinda Asdaka imra'atan sadaqan ya yanka wa wata mata sadaki wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'a Allah kuma ya san mutumin nan bai da niyyar biya hmm? ilai to ya ku ji ayyuma rajulin asdaqa imra'atan sadaqan duk wani namiji ma'ana mutumin da ya yanka wa mace sadaki asdaka imra'atan sadakan wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'a Allah ku ya san tun da ya ba da kuma ka zama duk wani ce Ka fagarraha billahi ya ruɗe ta da Allah ya taimaka rantsi ba mamaki ya yi shiga iri ta musulunci ya ajiye da wani abu da zai ruɗe ta aishi bawan Allah ne amma ku dama kawai so ike ci kuɗi abin nan ɗinta wasu hannan farjiha ya halartar da farginta bai baƙi da ƙarya يقي الله يوما يلقاه وهو زعيم zai sadu da Allah ran da ake saduwa da shi a matsayin mazinaci duk azabar da za a mazinaci shi za a sai dai ita babu wata wa kullu ma rajuli idana min rajulin dainan wallahu ya'lamu minhu annahu la yuridu ada'a ilayhi fa garrahu billahi واستحل معنه بالباطل لقي الله عز وجل يوم يلقاه وهو سارق النبي صلى الله عليه وسلم duk mutumin da idana da rajin yawance da mutum ya je ya yi ta binsa ya yi ta binsa ya yi ta binsa har ya karbi kayansa ko kuma ya karbi kuɗinsa ko dai wani abu da na shi na rance da ina wallahu ya alamu minhu kuma Allah ya sani daga gare shi don ya alamu kha'inatul ayi wa ma tukhfi sudur saboda kana Allah ya ban shi mazambaci ne ya yi kwance-kwance ya yanke shi da lauki ya alamu minhu annahu la yuridu ada'ahu Allah ya sani daga gare shi da niyyar biya ilai bayar da kuɗi zuwa da shi ya dai kwance-kwance ya karɓi kayansa ya hau kai ya zauna fagarrahu billahi ya lura shi da Allah ko ya ruɗe shi da littafi ko ya ruɗe shi da zuwa makaranta ko ya ruɗe shi da zuwa ainihin wa'azi ko ya ruɗe shi da ainihin yin sallah a farkon sauri dukkan sallar shi ta farkon sau ɗaya ta zan farko da ya ci da shi ko ya ruɗe shi da wa'azi ya samu hadisansa ko wasu ainihin du'a'o'insa ya haddace tsaya tsakanin masallaci tattunan mutane aikin daga kaza da kaza Allah ta'ala ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza duk wanda ya kaza kaza kaza dukkan bashi yake ne ya karɓi bashi ya tafiyarsa in an masa magana ya ce ya hanji ne kowa an yi sa fa garrafa billah wani ɗin shi da addini wani shi ne zanna ake ce masa akali fiddi biddini wanda da an kana karanta ahalari ana wani akali biddini sai ka ce da ce da addini kai ta kawo wasu mutane can nesa wanda an ji an dawo nune tsakari na biddini kawai ka tashi fara ka ce kamar da wasu yanzu illa man rahimahullah don kalil shaida da wannan da za ka rana kai sai da ya ka ga abinda da miskilan kuɗin warware lafiya kamar dama aka nemi ka kazo kai da akan kuɗi an nemi ne yanzu goma da mutunci wani ba wani ne to wannan ta zo ina kallon mutunci da zai ce ce zai zama zuwa duk da wani iya da wani iya in je ya dawo ce to ya za mu kasance ranar mutum ainihin babu ne shi kullum da kowa haka kula da hibabu kowa haka kula da hibabu a cikin ashirin da yawon ka samu sha biyar an kwashe lafiya eh? saboda haka nan dole kawai sai da yin cinikin makamar ɗin da ke cewa hannu da hannu in bi ba hannu da hannu kuka yi ba to dama ka san kawo shi kyauta ne to don Allah ke nuna mafi kaga ba addini fa kenan addini al-mu'amala a galabiya mun gunda muke ɗauka mutum je masallaci da ruwa iya ta jawudi Allahu Akbar kenan ha a halar suna ma sha'uwa ya rage abubu yana da biyu a duba wandon shi ya ɗage sam ha a gwada mutum da wani sauran ba ka ɗauki ma idan kuɗi aka ba shi aka hulɗa da shi a kuɗi aka hulɗa da shi a kuɗi aka burra kuɗi yana nan taram in ga kuɗi ya yi abin nan sai dai kuskure amma ba a matsayin kama ka ce da Allah ai haƙuri kuɗin nan dai ah. ba ga in zai mutu ya ƙon sai ya mutu da haƙƙin nan ya ɓata a haidan umar ka haidan manzon Allah ka'idan musulunci a kuɗi ake gane rijali kusan ma yanzu ana gane su a kuɗi kawai a zamanin yanzu wani lokaci ka zamani kan jiya wani lokaci ka ga wata ƙa'ida ta fi wata ƙa'ida wata ƙa'ida ta fi rinjaya wata ƙa'ida ka ga misali wancan na farko yana da ɗan sauƙi akwai shi na taɓa ganin sau ɗaya na maganin aure kwanci kwance ya aure ta kai aka zama aka dinga yanta ne su da shi bai abinci rana ɗaya bai ta wannan ba sadakin da aka karɓi abin da aka karɓa sauran da kawai dai neman kai yake yanzu a yi mani da ya ɗan hiyar shi da wani kawai biyan bukatar shi sau ɗaya ne taɓa gani amma kuɗi ne haka da adadin wanda na gani ba kuɗi ban san adadin wanda na gani ba galariyan har tsoro nake jini a kullum a bani kuɗin ne ne da bayan na da an san yadda nake jini da za a kulle harka kuɗi in dai ba wanda za a yi aikin Allah ba to ba ne aiki shi kuma a wada rancen shi kada shi ake yi daga wurin hulunci sai ta koda sana'a gaskiya muka ce ina ganin mai sana'a da kudin masallaci na a bari tukuna mu karo imani eh, magana ya zai sana'a da kudin masallaci ba a bari mu karo imani tukuna mu a yi gaba amma ba na so ba ai duk zai haka tun da ga kudin da su an samu ne su za a same su a yanzu nan aka ce ku tsara masallacin nan jari na imani kuma da imanin da za a sama aka ce to masallacin nan muna bukatan a sai mashin biyu ko ƙarshe ana iya samun kuɗin yanzu nan amma muskilin wa zai riƙe duk wanda aka ba duk wanda istisna babu sauran wanda duk aka ba sai an ƙara da wannan hitar nan fito zai zo ma daga dama to ya gani nan kaza na yi kaza ka gani wani kuɗi ne za a yi kawai kamar daga dara cewar ka ce a ah, to ni ma ban yadda ba shi ke ne sai ka yi magana ta fita sun yi fata a kan kuɗi dama kuma ƴan an maza na jira suna ke ne yana jira na samu za a ce to sun yi fata a kan kuɗi ai an fara ai an fara to ba za a yi ba saboda rashin imanin wala muna da wani wannan ta ɓangaren kuɗi ba mu da imani shi za a yi ke to an haka ce wani akali jiki ne sai ka ce ni su ne aka nuna bidini duk inda aka taru aka fara wasu ɗan abun nan sai dai yanzu za mu fara dafa kanmu da waɗannan littattafan mu dinga dafa kanmu muna da ƙalƙali da jini muna ya fice gumi muna jin karatun yadda kake jin karatun da kai ake mu ma na jin da ni ake shi ma na jin da ni ake duk da hankali ya da shi ake dama kullum ƙarin katon ba muna yawan sun ne ba ko zai su kallafa kansu wasu ɗauka kansu amma ba na kafin in an ɗauka kafin ɗin ba ne shi ko zai amfani su amma atlan ne dai namu ne so samu ne a gan shi a nuna don duk wanda ya kawo kaya sanan kana amina amma ga wani kara so ana bin girki ne birki ta inda ya kasance kasuwanci duk in ka kyalla mutum ka kyalla ka ga mutum to za ka iya ba shi kuɗin ka kai ɗaya ka tafi in ka shekara nawa ka dawo ƙarfi daidai ka tafi kuɗin ka a ajiye gari da da ka ga shi yadda ake samu shi yadda ake samu kai kanka an ce ma an yi asara kaza za ka sha babu babu ba kowa ma je ka na san zai aukuwa tabbas kai ba za ka ci min kuɗi ba to amma mutum bai taɓa yi maka gaskiya ba ballan sanar har da za ka kafa hujja da wacce gaskiya ta ce ka gaskata shi yanzu bai taɓa yi ba hulɗa farko in ya zauna kanka ya ma kanka shi kenan ba za a bari a kai ta biyu ba hmm? to ya shi ran jan to kaga ya kamata yanzu kan da saura Allah ka gyara mana zukata mu saboda haka nan ga dai abin da na zo Allah duk wanda ya kwance kwance ni na ƙara kwance kwance Wani laɓaɓa irin zai karɓi kayan wani kuma bai da niyyar biya Allah ya san bai da niyyar biya ko la yuridu ada'ahu kenan ilayhi fa garrahu billahi yanzu in shi da Allah wallahi tallahi billahi la ilaha illa hu bai cuta wani zan haka saboda tsabar cikin ma ya zagaye na yawo da littafi a makalin ya je ya wuri dawo ba inda zai zaune karanta littafi wadda ka gano shi ma ga dole ciki ka ga ya taymiya kalla wadda ibn al-qayyim rahimahullah ko nasiruddin albani rahimahullah wa qayyim ba yana ciniki da shi ya ajiye da sunan a fili ka dinga da damu namun sun ba na ko wani amma ai keke na keke kin ke kai kamar yadda ka duba da ana ga tambarin can kata gini ah kata gini ini yang orang kan tabligh dah fakir wastahalla ma'anahu bil batil ya'ala tibba duk ya sati chuta yang dekat orang lokasi dah kata hafa tak kami ada orang anak mu'ay tak nasa anak ini, dengar ni bangun ni dengan sangat tu pun salah tu ni nak kan ni yang aku jangan tuan amadu dia kata sai ga kokari ke yawa ce wani abu har ƴaƴan ba su gani ba shi ne na shi in zan ji mata na kokarin ta na ta kafin in za mu tafi wannan fa inda ya tafi can za mu je kuma wallahi akwai farkayya mun yi ne da kai da alƙiyama ba mun imani da misali ba to ya ba mai danganci ta inda kwallon hisabin duniya da na lahira wanda kun yi dole da lafiya daidai abin da Allah ce lafi Allah azza wa jal zai sadu da Allah mai girma da tsarkaka yau mayar tahorar da zai sadu da shi wa huwa sariqun a matsayin farau kuma da duke mahaifinsa ne kuma kila sai ka je ka bincika matsayin farawo sa'a na daga cikin kama'ira tana daga cikin manyan laifuka ta kai hatta ƙungiyoyi ko da ba masu abin da ne ba suna tambu shakkan imanin ɓarau imanin kaba'ira ta ga ɓarau na ciki hawari jama masu tsarantawa ta suka ce ta kafiri ne irin kafin fir'auna mu'tazinawa suka ce yana tsaka-tsaki inda ya mutu bai fi ya wutar ba shi ba fita da suna suka ce bai kafirta zai je a matsayin tsayar da Allah da in Allah ya ga dama in dabbara shi a wuta ya suru bayan ladabi ya tafi aljanna to ji Allah amma mun da shi da wutan nan kan in isa sana